Mace a Nijar har yanzu tana kasa wajen wakilci a madafin iko cewar madan Talatu Ramatu Abdullahi 'yar takara a zaben ƙananan hukumomi cikin yankin Tilaberi. Wannan matsala na da dalili bisa tunanin al'umma kan halartar mata a fagen siyasa da na madafin iko. Ramatu Abdullahi na cewa mace tana da ilimi kamar ɗa namiji. Har yanzu mutane suna ganin mace matsayin matsayinta shine na zaman gida. Akwai mutanen da ke zaton mata ba su iya jagoranci da gudanar da mulki. Ba su iya ɗaukar nauyin jagoranci. Misali yau nawa suke mata da ke rike da manyan mukamai kamar kujerar majalisa, matsayin ministoci, manyan shugabannin ma'aikatu, kai har ma a cikin fannin sojoji. Mata suna aiki mai muhimmanci ga jagoranci na ba da ilimi, na ɗaukar matakai. Ni ina ganin akwai maganar al'adu, amma ba wani hujja a kai. Mace tana da basira da tsinkaya kamar ɗa namiji. Ya kamata mutane su daina nuna matsayin mace a cikin iyali kawai yake. Ya kamata kuma mahukunta su ƙara ba mata kaso mai fa'ida da matsayi a cikin cikin halarta da kuma jagoranci na karkara da na ma ƙasa gaba ɗaya. Mata sun nuna hazaƙarsu da amfaninsu a kowane fanni. La force de la femme. A yankin Tilabiri mata da dama ne suka nuna ƙwazo bisa riƙe makami da dama. Yana shaida waɗannan maza da suka yi imani cewa mata sun fi kasancewa masu zafin nama wajen aikinsu. Na san mata na Tilabiri da suka yi nasara wajen riƙe makamai shugaban ma'aikatar magajin gari da ta yi takara a zaben 'yan majalisar dokoki a baya baya-bayan nan da madam fati da ta rike mukamin shugaban makarantar CAG ta daya da kuma madam halima da ta kasance yan majalisar dokoki na kuma san wata mata da ta rike mukamin shugabar ma'aikatar kyautata rayuwar iya mata da yara na tsawon shekaru ana kuma iya kilga mata da dama a cikin fanni daban-daban masu yawa wajen batun kiwon lafiya ma'aikatun gidan gona kuma yau a kowane sashen jami'an tsaro akwai mata wani lokacin ma a wajen aiki da sa tsaurarawa ya mata sun fi samun foro da wuya za ka ga an tuhumi wata ɗiya mace da laihin rubda ciki da dukiyar jama'a ko kuma yin sakaki ga aiki misalin da waɗannan mata jarumai ko masu faɗa a ji ya nuna duk wata son zuciya za a iya wuce ta da baiwa mata damar ƙara shiga fagen siyasa